yau malam zai fara da mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama da yau zai mana bayani a alama ta goma sha takwas koyi batattu da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta goma sha takwas daga cikin alamomin tashin alkiyama shine a samu musulmi suna koyi da wasu ɓatattu kangararru miyagu waɗanda suka saɓawa Allah a cikin su, ko suka saɓawa Allah a cikin ibadarsu ko suka saɓawa Allah a cikin mu'amalarsu ko suka saɓawa Allah a cikin halayyarsu kuma wannan aƙida da wannan ibada da wannan mu'amala da wannan halaye musulmi su je su aro waɗannan gurɓatattun abubuwa su dinga tabbatawa a rayuwarsu wannan alama ce da cikin alamomin tashin alkiyama kamar da ya tabbata hadisi wanda imamul bukhari ya rawaito Abu da Allah ya kara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har sai al'umma ta sun yi roƙo da irin abubuwan da waɗanda suka gabace su suke a kai tuki da tuki kamu da kamu suka ce ya rasulallah kamar farisa baro waɗanne ne in ba waɗannan ba da waɗannan dama wanda yake sama da kai ai an fitini na ƙasa da san koyi da na sama za ji wanda yake ka sai ka ga kana sha'awar rigarsa kana sha'awar takalminsa kana sha'awar askinsa kana sha'awar maganarsa Kuma sha'awar yarensa har iya suna ta daraja su waɗannan abubuwan su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan a hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku bi cikin waɗanda suka bace ku tuki da tuki zira'i da zira'i wato tuki suka motsa komai tsawon motsi sai kun motsa in gajeren motsi suka sai kun motsa hadda in za su shiga ramin damu sai kun bi su sahabbai suka ce yahudu da nasara yake to suwa in ba su ba abin iya zaki cewa wannan misali ne da aka ce ciki da ciki mita da mita kamu da kamu da ramin da aka faɗa na damo yace duk wannan misali ne ake bayarwa na yadda al'umma za ta taɓarɓare ta zama cewa tana koyi da wani abin da ba Allah ne ya saukar ko annabi ne ya koyar ba hmm. to in ka kalli wannan ka kalli al'umman musulmi za ka tausaya mana na farko dai a cikin da ma abubuwan da aka fi kamar sake suna buge mu yanzu akwai wani wanda ya bincike kai ya gano asalin mutum biyu ka duba wata ce haka amma akwai musulmin da masu kanta da haka sun ce wai ai ilimi ne wai bincike ya yayi muka ce to me yasa har yanzu birnin bai koma mutum ba mutum bai koma buri ba suke ce sai nan da shekara dubu hamsin abin sun gaya maka abin da rayuwarka da za ta kai lokacin balle ka gani ko ka karya ta su sai a kashi wani shekaru a gina wani shirme a kai hmm. shi duk mutumin da ke imani da Allah in ya bincike shi ka ga tasirin rashin imani da Allah a cikin binciken domin duk da Allah zai fito a cikin bincikensa ko za a kai da cewa a fi Allah sai ya cire gurin don bincike yakan dace ne da aƙidar wanda ya shi. Duk wanda za ka karanta bincikensa sawa'un a sararin samaniya ya binciken ko bincikensa ya shafi cikin ko ruwa ko wata halitta na farko ka fara kan cikin dasa. idan yana da wata mummunar akida ta rashin yarda da Allah ko da wahayi ko da manzanci to lalle sai ya saka wannan abin a cikin wannan bincike domin bincike kan bi halayyar wanda ya yi shi sannan na biyu za mu ji an jarabci musulmi da san koyi da yahudi da nasara a cikin zamantakewanmu yanzu ka kalli tsarin mulkinmu har irin na yahudi da nasara ne har ka tattalin arzikinmu irin na yahudi da nasara ne har ka siyasarmu irin na yahudi da nasara ne kai hatta bukukuwanmu yanzu na musuluncin mun kawo da su yanzu mun kawo irin na yahudi da nasara ka duba kunya da ake biya da sirka mm. amma yanzu ta kai a wajen aure za ka ga ango da amurka sun zo sun rungumi juna sun haɗa bakinsu suna kis mm. ga babansa ga babanta ga babarsa ga babarta ga ma kakarsa da kakarta bayan kuma sun yi rawa a an sai kuma a ce iyaye su taso su yi rawa sai babansa da babanta da babarsa da babarta su fito su tashi rawa sannan kuma su a ce a yi na kakanni sai kakanni su fito sai hata ta yanzu akwai daren maguzawa akwai daren fulani akwai daren larabawa akwai daren indiyawa akwai daren larabawa nan gaba sai an yi daren mahaukata ma. Kan ɗau hanya ne. Ina ɗau hanya. Ka gani Arabiyan na yi, China na yi, India na yi, Fulani na yi, wai. Da ta ga ana na yi na yi cikin nan. Sai an je an yi mahaukata na yi. Ka gani? Sannan kuma a yi maguzawa na yi. Ka ta abu ya kai wajen lalacewa. Haka za ka ji matasan mutum kalli kawunan su. ina ganin kanka ka san irin na baban ka ne, ba irin kuma kan baba ki haka yake ba amma ta zo ta yi wani irin shiga an mammatse jiki an fito da shak an fitar da cikin jiki an yanka riga an fito da kirji an mammatse tsiraici ya fito haka kuma maza sun yi wani irin shiga sun yi wani irin aski duk waɗannan abubuwan kaji koli ne a kuma shi kullum muna karanta sura da kowace sura yawan karantawa a cikin alkur'ani ce sura ta safiya idan akwai musulmi miliyan dubu da suke sallah kullum to ana karanta fatiha kullum sau miliyan dubu sha bakwai hmm. in kowa zai karanta ta sha bakwai mutum biliyan ɗaya an karanta sau miliyan dubu kenan sau sha bakwai hmm. kaga kenan ana karanta fatiha a cikin fatiha nan addu'a da ta kowace rayuwar dan adam shine ihdinas siratal mustaqim eh. Allah ka shirye mu ta turki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim cikin wanda ke musu ni'ima ghayril maghdubi alaihim ba waɗanda ka fushi da su ba ko ka fushi da su ba wanda balina ba ka cucu ba eh. to gashi muna neman Allah ya tsare mu sharrin kutu na yahudu da nasara wanda suka yi abin kunya Allah ya tsine musu ya fushi da su kuma da su muke kuma wannan ya nuna mana cewa wannan alama da manzon Allah ya faɗa a duba har yaran mu yanzu wani duk nake ina kaɗai turanci ba ma kana wayayye ba ne mm. ka fi iya yaran babuka wanda shi ma ni babu su ne fa baki mm. amma ya tilasta maka cewa iya yaransa shi ne daraja mm. haka sai ka ɗauki naka da daraja yanzu ka duba duk kasar da suke amfani da ta a duniya a harkar ilimi da suke kasar da suke gaba mm. in ka je ingila turanci suke don shine yaren uwarsu da ubansu in ka je cana chinanci suke shine yaren uwarsu da ubansu duk abin da aka kera a cana an kera shi ne ta hanyar karatu da yaren kasar idan ka je jamus da yaren jamusanci suke ci gaba da motocin da suke zuwa mana da kere-kere da likitocinsu da injiniyoyinsu da dukkan masana da yaren wannan kasar na jamusanci suke karatu in ka je faransa faransancin nan da babarsu da babansu suka koya musu duk ilimin da suke zuwa da shi na ci gaba ka gani a kasa da wannan yaren aka samu wannan ci gaba da kuma wannan yaren suka yi wannan ci gaba. amma mu kasashen da ba mu ci gashin kanmu ba sai aka raba mu da yaran mu da wannan yare da ke ba namu ba ne ba shi babu mu take ba ba shi baban mu yake ba ba shi ake a kasuwa ba ba shi ake a masallaci ba ba shi ake a ko'ina ba kafin ma ka fahimci yaran ka iya shi haka zo ka da karatun da za a koya maka da shi shekarun da za ka kwata ba ka tambari ya maka wayo ya yi karatu da yarensa ya yaren yarenka ya ɗaukaka yarensa a kan naka mm. kuma kana da ci gaba shi ne kike yarensa kuma duk duniya an yadda yare ba ilimi ba ne ba za ka shekara dubu kana koyon turanci da ba ilimi kake ilimi ba mm. sai in ka karanta wani abin saboda haka jarabtar mu da aka yi da sun sai mun koyi al'adun wasu shi larabci ai abin da ake koyan su shi saboda addini shi ma da ana koyan su ne kawai dan yare to shi ma da ba shi da wani bambanci da sauran domin za ka je ka tare da babawan jahilai ka tare da balarabe babu su balarabe shi balarabe amma kuma gara addini addinin sauran ilmuka jahili ne inda yaren kawai ya iya da ya amfani da yaren ya karfi ilimi ba a ilimi da ban yare da haka saboda haka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wannan magana da Nigeria amma za ka fitar da duk abin da kake bukata a cikin wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za mu dinga koyi da fatu na Yahudi da Nasara da Romawa da Farisawa a cikin akidan mu mu dinga sha'awar irin su da rashin yarda da Allah a cikin ibadan mu mu dinga kwaikwayon irin ibadar su a cikin mu'amalan mu mu dinga sha'awar irin abin su shigan mu maganan mu tafiyan mu yaran mu al'adan mu zamantakewan mu sai ka ji dukkan da mun lalace namu mun zama nasu kuma har abada ba za su yarda mun ci gaba ba domin bin su muke yi kamar jela a jikin saniya. Hmm. Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu ya sa mu gama da duniya lafiya. Amin ya Allah. kamar kullum yau ma malam zai fara da mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar yadda suka zo a cikin littafin nihayatul alam alamomi 141 da yau malam zai mana bayani akan alama ta goma sha kara wato baiwa da haifi uwar jijiyarta da sunan Allah mai rahama mai jin kai Sarki da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. a cikin alamomi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wanda in an gansu alama ta zo ta tashin kiyama akwai alamar cewa an talidal amatu rabbataha wato balewa ta haifi uwar gijiyarta shi alamomin nan shine an masa fassarori guda kusan uku da ake nufi da an talidal amatu rabbataha ko rabbaha wata ruwaya iza waladatul mar'atu rabbataha ko a wata ruwaya rabbaha wato baiwa ta haifi mai gidanta ko baiwa ta haifi uwar gijiyarta wato ya'in ka uwa daraja to me ake nufi da wannan to shine aka sauri da dama uku su suka fi shahara na farko suka shi da ake nufi mutum zai je ya siyo baiwa ko sadaka ko kuyanga ya zo ya sabu da ita saduwa ta mallaka ba ta aure ba ta haifi ta ko ɗa Yana nan a wata ita kuma ita gashi tun da ta ne shi mai gidan ta ne da wannan ta zama cikakkiyar ya ba baiwa ba haka nan in ta ne ya zama cikakken ta ba ba saboda haka sai ya zama babu tunanin har yanzu a baiwa amma 'ya'yanta sun zamo 'ya'ya kuma su suke kaɗa a gidan masana biyu suka ce abinda ake nufi sarakuna za su dinga yawan siyan farori da bayi da sabuka da kuyangu har cikin kuyangun nan wacce ta haifi inda zai zamo shine mai mulkin wannan ƙasa ko wannan gari a cikin talakawan garin haddi babu sa lokaci a ya kuka ne zai yawa a kari bici ya'ya ana mai da su bayi ana saduwa da su saduwar bayi suna haihuwan ƴaƴa ana mai da iyayen bayi kuma ana mai da ƴaƴan ƴaƴa wasu kuma suka ci a'a darewa ce ta ƴaƴa za ta yi yawa yadda za ka da uwa da uba sun zamo kamar bayi da ƴaƴansu su ba su ci su ba su sha su ba su sutura su ba su magani su kajewa wajen kai su makaranta da ko amma sai ka ga 'ya'yan sun kangare za ka ga ba shi yake lallashin ɗansa uwa shi suke lallashin ɗansa uwa da uba suna jin tsoron ƴaƴansu ba za su iya musu faɗa ba ba za su iya kwasu ba ba za su iya wato komai sai dai da lallashi da jan hankali da uba shi ke kanta wa ɗansa ya yi arziki ya mai da babansa da su kama bayi so suke bansa su suke tsarin kasu ata masa to shi yake da gari shi yake jin gidan shi yake jin garin shi yake jin uwa da uba din su ma tsoro suke ji saboda kuma su ɓata masa dai saboda arzikin da Allah ya masa da su waɗannan fasarori an yi su amma da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa za ta haifi uwar jijiyarta ko mai gidanta da wannan alama ce ta tashi alkiyama masha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kuka da mu ya tsaye mu dukkan fitinin zamani amin sun ma'anin Kamar da muka saba malam zai fara da yi mana bayani a cikin alamomin tashin alkiyama da suka zo a cikin littafin su ba'ala. a yau za mu ji bayani a kan alamar tashin alkiyama ta ashirin wato bayyanar mata masu sa matsatsun kaya waɗanda ke nuna tsiraici. da sunan allah mai rahama mai jin kai su dauki da kaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. cikin alamomi da suka tabbata da batun manzon allah sallallahu alaihi wasallama mai tsarki mai albarka da sun kawo mutashin a kiyama bayyana wani sunfi na 'yan wuta da na bai gansu ba na ko wasu mutane da suke ɗauke da turbalai kamar jelar saniya suna dukan mutane suna cin zalinsu da wannan dukan da suke a wanda mun gabatar da wannan alama ta goma sha biyar sannan akwai mata sun sa tufafi amma tsirara suke suna karkata suna karkatawa kansu sai ka ce to zan rakumi ka ce ba za su shi aljanna ba ba za su je kanshin aljanna ba kuma kanshin aljanna ana kiyo shi daga tafiyar shekara ɗari biyar simfani min ahalin nari dangogi biyu ɗan wuta ne fara kuma aljan su ba kaumun ma'ahun siyafin wasu mutane suna ɗauki da bulalai ta azinabi bakari kamar jelar saniya yadribuna na nas suna dukan mutane ita wani sa'un da wasu mata kasiyatun sun sa kaya ariyatun amma tsara milatun masu kakatawa ma'ilatun kakatutu tsohon kawunansu da asini mafi dukkan ma'ila kamar tozon rakumi kakatuce la kulnal janna ba za su shiga aljanna ba wala mu jikin rihaha ba su ji kanshin aljanna ba wa inna rihaha hakika kanshin aljanna la yujidu ana jiyo shi min masirati kaza wa kaza wasu shekara kaza da kaza wanda an fasa a cikin waya da shekara biyar mai da zuwa hadisin musulun wannan wannan hadisi amma sai an tsaya dogon bayani ba kuma ya san yadda mata suke shiga yanzu irin matsatsun kayan da ke cewa kuma yadda ake fuskan da kayan da za su fitar da wani nan mace yana waje a kame tuwawu a fitar da shi ta baya a kame mama a fitar da shi a fito da wuya a fitar da gashi a matsi kafafuwa wata ma zanin an tsaga shi ta gaba a tsaga shi ta baya sannan idan hijabu ya sai a nemi shara-shara mai santi yadda jikin jikin jiki yana mammanewa a jiki hmm. sai ka cewa wannan hijabin jahannama ba irin wanda Allah ya ci kasa ne ba irin wanda musulunci ya ci kasa ne hmm. ya mammatse jiki ya kara ma fito da suran mace ya kara ma a ci kasa a tabbata dan ta bi a akan wannan hijabin na rashin musulunci hmm. to irin wannan mutum ya bakarsa tana irin wannan shiga ya bar matarsa tana irin wannan shiga ko aka ba al'umma ta bar ana irin wannan fitara to na farko dai kun ji kai annabi ya ce masu irin wannan hali kan wuta ne wannan tsoratarwa ce za su iya shiga wuta kai tsaye Allah zai iya kuma ya kai musu na zai iya musu azaba amma ga wannan dai kai jan hankali da cewa mu kara kuma da iyalanmu bai da ce lalle in mutu za ta fita yi abubuwa guda bakwai na farko ta bayyana da tsiraici duk abin da ake kira tsiraici a cikin mace ta bayyana ko mace ya zo cewa dukkanin ta al'aura ce tun kai hannun ta da fita. sannan na biyu kada mace ta bayyana kwalliya kwalliyar nan da mata suke yi na a yi kunshi a yi kitso a sa jambaki a sa jagira a sa jamfarki a sa hoda a huda kunne a sa alama duk wannan kwalliyar an fi so in za a fita a jiki ko a goge ta don an yi ta ne a kan mai gida ya gani ba mutanen kan hanya su gani ba sannan na uku mace ta dinga sassauta muryarta kada ta dinga rangwata muryarta gwada murya nan shi ne ya saba wa na fita waje sannan na hudu lallai mace su ta turare mai tashin kanshi da an ci wata alherin turaren mata shi ne wanda launinsa ya bayyana kanshin ya ɓuya haka body supply kenan wanda shi ana tashi ne kawai don ya rufe hannun jiki amma ba kanshi yake tashi ana cewa da nesa ba sannan kuka kuskura ta cakuɗa da maza a duk inda wani aiki da ta da karatu ko da kunguwa ko shiga mota kan da su cakuɗa da maza sannan na kada ka bari na so ke amsa da wani mutum da ba mijinta ba ba maharaminta ba domin shaɗin zai iya zama na uku ya suranta masa ko ya suranta mata wani mummunan abu wanda kuma in ba da tsoron Allah da sai aka a cikin hatsari sannan na bakwai kada ta kuskure ta dinga tuka jikin namiji ko namiji yana tuka jikinta domin tuka jiki daban cakuɗuwa kuma daban wannan aizan jisawa da ake da makamantansu da mata wannan su ne abubuwa guda da ake kuma su kiyaye kuma namiji ana so ya kiyaye shi kuma abu shida ta su samun su salamun su salamun kuma iya fiye ta'o kallon matan mutane a tsawon mace ido da maza suna kan sai amma yanzu har ma mutum ya fi so ya zauna a kan hanyar da mata suka fi wucewa su ma mata in sun fahimci an fi zama a kalle su a wannan hanyar da sun fi son su wannan hanyar wanda kuma matan da sun suka ji maza sun fi yawa ma akan hanya sai su kace wa hanyar sai wannan hanya a ido da mutane da yawa kuma su fita unguwa sai bayan asuba da bayan magana lokacin ido da can kau can haske su fito ba can kuma haske ya tafi saboda haka wajibi ne mu kuma da tarbiyyar iyalanmu domin duk mutumin da matarsa za ta ta kulle ta ta ado da ce sa turare ta fito da kuma kuma ya ce Allah ya kiyaye hanya ta fita ba shi da kishi waɗanda ba su kishin kuma ba su samu an ba. Hmm. amma kan kalla matan da aka siffanta su cewa kawunan su nan kamar tozon rakumi hakan yana da alaka da irin ƙarin gashi da ake yau da kuma a cuci maza to tozon rakumi zai iya ɗaukan tasarori da dama hmm. kuma zai iya ɗaukar watakila wani nau'i ne na kwali ake sawa hmm. kila zai daukan wani nau'i ne na kitsi da ake yi wanda zai nuna kai ya yi tozo hmm. wani kuma zai iya ɗaukan ma irin abubuwan ɗin da mata za su sa wanda zai sa kansu ya yi tudu wanda ake kiransa a cuci maza abin da ya sa ake kiransa a cuci maza hmm. wani zai ɗauka cewa wannan abin da ya gani ya yi tozo a kan mace zai ɗauka nata ne wato mai gashi ce da yawa hmm. ashe duk abin da fitila ɗin ne ba tashi ciki da shi ba kaga zai iya aurenta a haka sai kuma ya aure ta zo tara ba ta da shi kaga an yi abin da ake kira gishu da hadisa to an yi yaudara an kuma yi ha'inci an yi algus shi kuma algus ba su a wajen kasuwanci ba a shigan mutum ma zai yi algus a magana ma akwai algus shiga algus shine yi abin da ba haka kake ba duk wanda ya san ka ya san ba haka kake ba an san ke ba ba ce ki nemi abin da za ki shafa fuska cikin hari ana hango fuska ki duk irin kamar coca cola kuma ana hango fuska ki ba wurka makenta sai su samari suke cewa mai kafar coca cola mai fuska fanta fuska ki fanta ne kuma murinda saboda ta yi kafa kuma ta yi coca cola mm. kai tsakanin wacce kafar da wacce fuska akwai na ƙarya guda a ciki mm. wani kuka ta kamar da ta wanda da wuya a haka da mm. ko kusa ce aka mai fara wanda shi aka fi mm. haka anan akwai ciwa-ciwa ko da haka musulunci da irin waɗannan abubuwan da za su nuna ba mm. shi yasa ta malaman da suke magana akan cewa wata mata ta nemi izini da gudun manzon Allah akan za ta aure da yarta amma gashin ta ya zube to za ta iya samo gashi ta ƙara wa wannan yarta ta a gidan miji gashi kan ta mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine wa wacce ta kara gashi da kuma wacce ta kara mata saboda suna kiran waslu, kuma suna kiran wa sha'aru sha'aru shine gashi wasu kuma shine daura gashi akan gashin jiki wanda waɗannan abubuwan guda biyu da suka tabbata da mace ta zama tsinanniya amma idan ba gashi bane roba ce ko zare ko siliki duk abu da mace za ta wa mijinta kwalliya da shi a gida masu aure ce ya halatta kamar jikin malamai mu ke duba shahin wannan hadisi yake sharhin da suke akan ma'anar wasulu ko ma'anar sha'ar suka ce sha'aru ai suna ne annabi da duk abin da sha'aru ba zai shiga wannan ba shi da annabi ya ce sha'aru ba ta ne ta komai a kan Allah ya tsinta ya wacce ta kara gashi da ka sai mu yi hukunci kan abin da annabi ya faɗa shine ne cinye gashi kan an samu gashin nan ana samun sa ne ta hanya biyu kawai babu hanya uku ma gashin mutum waɗanda gashin dabba to in gashi na wata mata ce ko ta mutu ko ta siyar ko nati ne aka ɗauko aka matsala a jikin wani kaga a nan an yi ɓarna guda biyu na farko shi ne gashi idan ya fito da jikin wani ya zama najisa to kaga an ɗauko najisa an sa aka sannan na biyu idan gashin biya ne idan mijin nan ya taɓa gashin nan kaga ya taɓa haramun domin ya taɓa gashin da ya taɓa gashi na wata mata da ba sannan na uku mijin zai ɗauka gashin ta ne sai ya aure ta kan tana da gashi sai bayan ya aure ta kuma sai da ainihin gashin da shi ba na ta gani na wani ne kaga anan an yi laifi guda uku laifin haɗa gashin wata da wata wanda najasa ne a wani kaulin sannan na biyu kuma an ba wa miji dama ya taɓa gashin da ba na matarsa ba na wata ajanabiya mm. sannan na uku kuma an yaudare shi da aka sa masa gashin da ba na matarsa ba wanda zai iya aka jiki mai gashi ce sai ya aure ta kuma ya gashi ya mm. a alƙadu biya ya ce idan har abin da mata ba su sa kansu ba gashi ba ne fitarwa ma bai yi kamar da kashi ba babu laifi amma ga masu aure kawai to da ita masu aure lokacin da miji ya aure ta dama ya san babu kashi don ya ganta da wani filin a baka ya san na kwalliya ne ba wai na shi ba su maza ba ne da ake cikin wani amma ba budurwa ba zawara in ki tora wani abu a kanta tun da aure suke suke wanda zai aure ta mai ba abin da ya burge shi a jikin da sai wannan tudun to shi yasa wannan suna da aka sa masa na a cikin maza ya yi daidai domin ba a coci mai zaman aure mata sun fahimci maza sun sun su mai zuci kwarai da to saboda haka su suke yin wannan da haka kenan yanzu Allah sai ya gina hukuncin la'anta ne a kan wacce ta kara gashi kenan in an kara ba gashi ba ne ko kuma gashi ne ba kara shi akai ba to saboda haka wannan tsinuwa ba za ta hau kan mace ba sai ta cika wannan sharadi guda biyu sannan na uku da malamai suka kara da zamo cewa ba masu aure ba ce shi mace aure ce za ta ba miji da kwalliya a gida da shi wannan ba shiga cikin wannan hadisi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu sun mu